Assalamu alaikum jama'a. Jama'a garin Katsina zamu fara daukar wakar. Dogara ya dawo. Wanda sarki Alunu zai bada umarni na shirya tare da mataimakan masu bada umarni ga Awala Aminu S Bono can yana seta mata. Ga jeri ba da Allah sunan eh, ga suran ga Adebo nan. Ga tsofaffin hannu. Ga asalin eh, mutanen mu ai kowace sai na asibiti assalamu alaikum jama'a jama'a garin katsina zamu fara daukar wakar dogara ya dawo wanda sarki alinu zai bada umarni na shirya tare da mataimakan masu bada umarni ga amala amini es bono can yana seta mata mata eh, ga sunan ga adebo nan ga tsofaffin hannu ga asalin mutanenmu ai kowace sai na wasu kotu